ƙarin godiya ga Allah wadda sarki mai rama mai kai da shi yawon shi ba iya yawon kuma iko shi da yahiyar shi ya ba mu damar haɗuwa wani wuri kuma a cikin wannan iko nashi yawa kuma jihar mu damar fitowa ranar asabar zuwa yau inda gudanar zaɓe a wannan jiha na gwamna da yawan jiha kuma tare da goyon bayan al'umma da ta Allah da iya wata PDP zuwa yanzu ta samu wani jaye a cikin wannan jiha. Ƙarin guda ga al'umma jiha sun fito su fito sosai don ganin cewa sun bayan sun jefa guda su cikin kwanciyar hankali da yake mahimmancin sasanin jihar ai zaɓe cikin kwanci hankali ko ne ga samu a tsari a ga wasu rane.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 المتاسم كله سيد الآية على الجواد لعل ونقول سيد تقوما قل على إذا تقوما abin da aka yi game da cewa jiya ita jami'a da zaɓe kamar da zaɓe cewa ba gama ko kammala zaɓe a tasar mutuwa abin ban mamaki ne saboda bai da wani ga tsarin mulkin najeriya ko kuma kundin dokar zaɓe ta ƙasa wannan uh, suna cewa ya fito da cikin jadawali na uh, na jami'a ya hukumar zaɓe wanda mun duba a cikin tsarin mulki musamman kashi na 179 da ƙaramin kashi uh, na biyu a cikin baka inda ke nuna cewa duk ɗan takarar da ya samu mahirin rinjayen kuma ya ci biyu da uku na zaɓen ƙarar hukumomi a kowace jiha a Najeriya to wannan shi ake ba dama na cewa ya zama zaɓaɓɓen gwamna waɗannan abubuwan da wannan ah, aka fito da shi na cewa sai an ah, na ita wannan hukumar zaɓe ba mu sai da samu madogarar shi ba kuma ba mu amince da wannan tsarin ba kuma kamar yadda kan bata ce turanci har yanzu wannan hukuma ta zaɓe ba ta bamu wannan ah, ruhunan da ake cewa ga inda aka soke zaɓe ba kuma ga dalilin soke zaɓe akwai dalilin da idan an soke zaɓe a kan wani dalilin ita kanta kuma zaɓe ta yadda cewa ba za a koma a ce za a je a sake zaɓe ba akwai dalilin da idan an soke za a yi cewa a sake ba da dama to har yanzu ba a kawo wannan dalilin a kan waɗannan runa da yi da shida muna jira maganin da suka bayar wanda tabbatar cewa da ƙarshen da ba za su kai ruhuna 136 baya kuma za a ga abin da zai biyo baya ina kira ga ogoya bayan mu idan lokaci ya yi ko zama kin fito ba da yawa ba a tashi da yawa a jajirce a tabbatar da cewa an kare gurin mu ko da mun tabbatar da cewa insha Allah muke da rinjaya da sokoto muke da tsara insha Allah ina tabbatar mu da cewa Allah abin da muka yi shi ne na gaskiya kuma da Allah duk wani kokari ko yunkuri na wasu mutane da suka cewa ah, sun hana malumar jihar saboda abin da suke so insha Allah ba zai za a samu biyan bukata ba duk abin da za mu yi na kare al'umma mu na kare abin da ya kamata mu kare ah, a cikin doka za mu yi shi mu tabbatar da cewa wannan zaɓen da aka yi mana da Allah ya tabbata kuma jihar Sokoto ta zama ta jam'iyyar PDP insha Allah ya kamata mu kuma zaɓe ta san cewa idanun duniya suna kanta ana kallo abin da ke faruwa daga jihar bauchi har zuwa nan sokoto har zuwa adama da sauran wurare da ake ganin ana wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba muna tabbatar ma al'umma ta san cewa za mu ci gaba da ba da jagoranci na gari da tabbatar da in Allah ya ta wannan abin da muka yi zaɓe ya tabbata kuma ya inganta kuma an karɓe shi insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.